dam da kuɗi. Tsakanin dam da tsakanin dan adam gani. Masu Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole. Daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI tare da ni Ahmad Abba. Akan fita kunya ma saboda kuɗi. Yau shirin zai mai da hankali ne kan matakin babban bankin Najeriya CBN na takaita yawan kudade da 'yan kasar za su iya cirewa daga asusun ajiyarsu na banki. Madalla, kamar yadda aka ji a farkon shirin gwamnatin Najeriya ta kaddamar da wani sabon fasalin karɓar kuɗi daga banki. wanda ya gindaya cewar babu wani mahaluki da zai iya cire kuɗin da ya wuce naira dubu ɗari daga banki a mako guda yayin da kamfanoni kuma aka sanya musu ka'idar kada su wuce naira dubu ɗari biyar matakin babban bankin ƙasar da ke zuwa makonni biyu bayan da shugaban ƙasar muhammadu buhari ya kaddamar da sabbin takardun naira da aka sabunta alhaji ahmed bello umar shine daraktan hada-hadar kuɗi a babban bankin najeriya cbn ya yi mana ƙarin bayani kan abin da sabon shirin ya kunsa. Shi wannan tsari yana da wasu uh, abubuwa kamar guda uku ko hudu. Na farko shi ne mutum ba zai ja fiye da dubu ashirin a ATM ba a rana wato dubu ɗari kenan a sati. Kuma ba zai iya jan fiye da dubu hamsin ba a kan kanta ya je da cek. Sannan in zai karɓi kuɗi tsaba sai dai ya ɗauka wanda bai wuce dubu ɗari ba ko dubu ɗari biyar in kamfani ne amma in ya wuce haka zai biya caji na kashi biyar ko kashi goma akan abin da zai ja na uku idan mutum yana so ya ja fiye da miliyan goma to sai ya kawo wasu Uh, abubuwan shaida kamar su uh, lasin tuki ko fasfo na zama ɗan ƙasa da bbn ɗinsa sannan kuma sai manajin daraktan bankin ya sa masa hannu zai iya daukan wayannan gudun kuma sai ya yi bayanin me zai da su sai shi eh, pos pos shi ma yana nan kamar yadda yake eh, an tsaida shi akan dubu ashirin a rana ko dubu ɗari a sati amma abin da mutane ya kamata su fahimta shine ba hana yin transfer ba ko ta nawa ne mutum zai amfani da intanet ah, internet banking ko kuma ya amfani da pos ko atm wajen yin transfer. duk da ce cece kuce da suka mamaye wannan shiri babban bankin najeriya ya ce babu gudu babu ja da baya kamar yadda gwamnan cbn din godwin emefele ya bayyana wa manema labarai bayan ganawa da shugaban ƙasar muhammadu buhari to ko menene alfanu da ya sa babban bankin jajircewa a daidai wannan lokaci tambaya kenan da muka yi wa daraktan hada-hadar kuɗi na bankin najeriya alhaji ahmed bello umar na farko dai za ka tuna cewa sanda aka ce za a canza waɗansu yanayin kuɗi kamar 500,000 an yi maganan cewa kashi 85 na kuɗin baya hannun bankuna da suna hannun mutane ne a inda suka bubboye su a gidaje a ɗakuna da sauransu wannan yana hana a yi amfani da su wajen yin tsari na tattalin arziki kuma yana hana bankuna samun kuɗin da za su iya ba mutane bashi da sauransu na biyu kuma yadda aka sa harkan tsaban kuɗi wajen garkuwa da mutane shi ma ana sa ran cewa inda ya babu kuɗin dole za a sami canji akan yadda ake tunda ba yadda za ka iya samun wayannan kuɗi da ake karba masu ya eh, na uku kuma tsari ne da ba nan kadai ba a ko'ina duniya yanzu an wuce amfani da tsaban kuɗi wasu ƙasashen masu ba za su iya tuna sanda suka taɓa kuɗi tsaba ba a rayuwarsu eh, shi amfanin kuɗi shine ka biya bukata ka na sayan abubuwa ko wani abu da kake so a yi maka ba dole sai ka taɓa kuɗin ba abinda eh, shi gwamnan mamaki ya tabbatar cewa ba za a canza tsarin ba amma za su saurari duk wasu bayani da mutane suka kawo da shawara da za a yi yadda jama'a ba za su cutu ba kuma insha Allah ba ma tunanin za a sami matsala tunda akalla akwai wakilai super agent waɗanda sun fi miliyan ɗaya a ko ina a ko'ina sannan ga pos ga kuma bankuna 33 ga kuma wurare da da mutane za su yi amfani da shi amma dai shahara shi ne da kyau kowa ya kokari ya buɗe ah, asusu a banki Ƙarƙashin wannan sabon shiri dai muddin ana buƙatar cire adadin kuɗi da ya zarta wanda aka kayyade, to sai an caji mutum kashi biyar cikin ɗari yayin da su kuma kamfanoni za su biya kashi goma cikin ɗari, matakin da masana irin su Dr. Kasum Garba Kurfi ke ganin babban bankin Najeriya ya yi gaggawa kuma bai dubi halin da talakawa ke ciki ba. Ya zo a lokacin da yake ba a kan gaba ba, domin waɗanda ake cewa su kawo kuɗin su sa banki za su ji tsoron wannan. saboda mafi yawan mutanenmu ba ma kamar karkara da kuma kasashenmu na arewa babu bankunan nan so ko da ka buɗe banki babu local government gaba ɗaya ba da banki to ina za ka je ka hidda harkar ka sannan kuma harka ta electronic duk da dai an ci gaba an ci gaba amma mutane su gane cewa ko mu 'yan bokon ya muka kare da ita ballantana wanda bai boko ba so abu ne a bi shi a hankali zai fi kyautatuwa da yadda ake so a tafiyar da shi a wannan ɗan takaitaccen lokaci na biyu kuma shine duk lokacin da ka takaitar da kudade wato baka zo da su ba akan lokaci matsalar da ake samu shine wato waɗanda suke kudaden jabu za su ƙara yawa kuma idan kudaden jabu suka ƙara yawa tun da ba a zuwa da kudaden nan a banki zai ci gaba da suna samun damar su eh, karansu babu baka domin kayi kudin jabu kuma ana zo ya jagaya da su kuma ba a kai su banki ballantana a gane wannan na gaskiya ne ko ba na gaskiya ba ne saboda haka yana da kyau dai gwamnati su sake nazari kafin a takaita waɗannan kuɗaɗen ba ma kamar mutanenmu na arewa waɗanda za ka ga lokal gamin ɗaya biyu uku hudu biyar ba su da banki kuma ga harkoki ana yi na yau da kullum su gaskiya zai takaita mu kuma gaskiya zai gurgunta mana arziki Majalisar Wakilan Najeriya ma ta soki sabon tsari na CBN. Wasu 'yan majalisar ma cewa suka yi gwamnan babban bankin Godwin Emefiele ya wuce makaɗi da rawa. Honorable Lawu Aliyu, ɗan majalisar wakilai ne mai wakiltar mazaɓar birnin kudu da buji daga jihar Jigawa. Um, na farko ba ma adawa ko ba na adawa da wannan tsare-tsare da aka kawo. Amma, illa da me ina so a kawo gyara ne. Na farko ba wanda ya ce zai ce shi ne Allah ya ɗora masa ya san ilimin komai kuma zai iya yin komai shi kaɗai shi yasa da aka zaɓi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari aka zaɓe ma 'yan majalisa domin mai aiki tare an zo da abubuwa guda biyu na farko an ce za a canja kuɗi daga ran 31 ga watan Januwari an daina amfani da kuɗaɗen da na yi magana na ce a birnin kudu da boji inda aka aka aka zaɓe ni ba bankuna ya muna nan garin mu za su yi sai sun je dutse kenan su canja kuɗin su ba wanda ya bani ansa yanzu an zo an ce duk kuɗin da kake da shi ba za ka iya kashe fiye da naira dubu ashirin a duniya ba ban san inda ake wannan tsare-tsaren ba ka duba ka duba a ce mutum talaka wanda jarinsa ko jarinta mai yin man gyada ko mai fura da nono ko mutum ya ɗauko kazar sai ya siyar kuɗinsa gaba ɗaya a duniya naira dubu ashirin ne a ce wai lalle wannan kuɗin sai ka je ka kai banki banki ka ajiye to ka yi mai da shi ko ma ina bankin da ke da za ka ajiye na kasa gane irin wannan inda ake so a kai mutane. tsakanin dan To sai dai kuma Khalifa Muhammad Sanusi wanda tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ne na ganin matakin ba sabon abu bane. Asali ma ya bukaci 'yan Najeriya da su kwantar da hankulansu saboda shirin zai fi yin tasiri ne kan 'yan siyasa fiye da talakawa. Ya yi wannan tsokaci ne a ƙarshen karatuttukan da ya saba gabatarwa duk ƙarshen mako. na farko shimfiɗa idan za a cina wannan tsari ba sabon tsari ba ne tun shekara ta da goma sha biyu. ina gwamnan central bank mu muka fara wannan a lokacin muka ce muna son abin da ake cewa cashless nigeria muka fara da lagos daga baya aka ƙara ya tafi jiha guda biyar aka hada da abuja kuma a lokacin bayanin da muka yi shine duniya tana canzawa yawo da tsabar kuɗi na takarda an canza muna son Tsarar hada-hada ta kuɗi na najeriya ya zama abu mai sauƙi ga al'umma kuma a rage tsada to shawara ta biyu da zan gaya wa mutane shine a yi hankali da maganganu na 'yan siyasa 'yan siyasa su suka fi kowa wato cutuwa ga wannan abun ba talakawa ba ne za su sha wahala saboda 'yan siyasa su ne idan an zo zaɓe mutane sun yi shekara hudu suna kwasar dukiyar al'umma sun bar mutane cikin wahala da yunwa za su fito da waɗannan kuɗaɗen a sayi ƙuri'u a biya 'yan sanda a biya sss a biya yan inec a biya yan daba a sai musu kwaya a sai musu makamai a zo a hana mutane zaɓe waɗanda za su yi a biya su idan ma sun yi zaɓen bai daidai ba a murɗe a samu mutanen inec da yan sanda a murɗe a je a biya alƙalai to wannan tsarin na central bank shi ne zai fara rage wato wannan barnar in ma kana son ka ba wa ɗan sanda kuɗi ko ɗan sss kuɗi ko ɗan inec kuɗi ko alƙali kuɗi ka ba shi ta banki inda za a ga ga cewa ka sa kudin a cikin account ɗinsa. halin da ake ciki shugaban kungiyar wakilan bankunan najeriya ya koka da cewa wannan mataki zai shafi 'yan kasar miliyan 1,400 da ke samun abinci a harkar pos yayin da ficaccen loyan nan mai kare hakkin bil'adama femi falana ya sanar da shigar da kara a madadin su to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin zai dasa aya sai lokaci na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman injiniyanmu Ibrahim Tukurkefi, Ahmad Abba ke mana fatan alheri, a huta lafiya.